فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام <clears throat> إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيكو biyu ga watan ramadan hijira 1440 ta manzo sallallahu alaihi arba'in da hudu ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna ashirin da hudu a watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a in ba ku manta ba muna cikin suratu yusuf a jiya mun tsaya kan aya ta talatin da takwas a yau za mu tsora kan aya ta talatin da tara kuma har wa yau da in ba ku manta ba muna cikin bayanin wa'azi da yake ta yi ga 'yan kurkuku dama da ya samu an nemi ya yi ba da fatawar mafarki to kafin ba da fatawar ya sami dama domin amsa da zai ba su ta mafarkin abin da za ta nuna ko dai a rasa rai ko kuma a je a yi wani aiki na saƙo duka waɗannan ababa da za su faru su a yi masu wa'azi su san Allah su zama musulmi su zama masu tauhidi da ta shirka shi fi komai muhimmanci sannan ya ba su fatawar mafarki suka tafi kamar yadda za mu ji nan gaba ɗaya amsa mafarkin shi kashe shi za a yi ɗaya kuma giya za shi ci gaba da bayarwa ana sha kaga wanda za a kashe shi idan tauhidi ya ratsa shi imani da Allah ya mutuwa musulmi ne musulmi wancan kuma da zai koma ya ci gaba da masarki aiki na bashi giya zai tafi a matsayin mai aikata haramun ne amma yana na musulmi amma da in ya basu kawai masu fatawa mafarki bai kokarin kiransu zuwa ga ta Allah da bauta ba kaga an yi ba ai ba shi yasa ya sami dama shine karanta mana mu ji Allah yake يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون na'am Allah madaukaki yake ya sahibai sijini wato shi annabi Yusuf yake gaya ma abokan zamansa na kurkuku yace ya ku abokan zamana na kurkuku a arbabun mutafarriquna shin iyayen giji barkatai daban-daban khairun su suka fi alheri amillahu alwahidul qahhar ko ko Allah makaɗaici marin jayi ما تعبدون من دونه ما wato wa kuke bauta ma ba shi Allah ba kenan ma ta'buduna min dunihi ababan da kuke bauta ma ba Allah ba illa asma'an sammaytumuha ba komai bane face wasu sunaye da kuka ambata masu da kanku antum wa aba'ukum ku da mahaifanku ma anzalallahu biha min sultan ba wata hujja da Allah ya saukar wacce take nuna a abauta masu amma kira su ababen bauta babu inil hukmu illa lillah hukunci ba ga kowa yake ba sai ga Allah inil hukmu ma'ana mal hukmu illa lillah ba wani mai hukunci mai kaddara al'amura sai Allah shi kadai Allah ta illa iya wato amara Allah ta budo illa iya ya yi umarni kada ku bauta ma kowa sun shi ga tauhidi yake ta gaya masa zai ce zalika dinul qayyim wannan shine addini mai kakke kodar walakin na aksaran nasu la ya'lamun sai dai mafi yawa yawan mutane ba sa sanin haka to <clears throat> wannan ɗorawa ne akan bayanin da muka ji a baya yayin da suka tambaye fassarar mafarki ya masu bayanin abin da suka gani na mafarki shi kuma ya sami dama ya ba su labarin kansa daga inda ya fito da shi a matsayinsa ya bi hanyar kakanninsa da mahaifansa kuma ya bar da wasu mutane da ba sa bauta ma Allah sai ya dawo kansu su su biyan yake cewa sai wato ya sahi sahibai su jini ya ku abokan zamana na kurkuku ku bi da ku kai man tambaya a arbabun mutafarriquna khairun arbab jam'i ne na rabbu yanzu iyayen gidi daban-daban su ne suka fi dacewa suka fi alheri amillahu wahidul qahhar ko ko Allah ɗaya makaɗaici marin jayi wannan tambaya ce ta hankali wacce kai ma za ka gane yawa kaddara tana da iyayen gida daban-daban tana da iyayen gida daban-daban mai gidanka na'am wato mai gidansa kai kwaya ɗaya ya aike ta zuwa kwari bayan ka da ya ke ka singa bayan nan ya zuwa ya ke ka zuwa kofar wambai shi kadai ne ko kuma shi din ya ke ka in ka gama can ka tafi can ka gama ka je can wannan shi ke yana da iyayen gida guda biyar daidai lokaci guda ɗaya ce zo ka tafi singa a daidai lokacin ya ce zo wani kuma nan ya ce zo ka tafi kwai can wani kuma ya ce zo ta hoho suru a'a duk kai kaɗai ne amma lokaci guda umarnin su yaya kake jin waye zai ji daɗin mu'amala wanda yake da uban gida ɗaya zai riƙa ba shi umarni ga macen je ka can ga macen yi can ko ko wancan da yake da iyayen gida daban-daban shi ne yake gaya yake tambaya su yanzu ubangiji wanda yake da allola iyayen giji daban-daban mutafarriki ne kenan su suka fi alheri ko kuwa ubangida ɗaya shine ubangiji ɗaya shine Allah da zama Allah kaɗai kake bauta ma ba ka raba ƙafa shi yasa ku dubi masu bautar aljanu da masu bautar eh, eh, bori da tsafi da bokaye da harkoki na tsibu kullum kwakwalwarsu haka take rarrabe a ga ana buga kansu ana gwara su zai ka yi kaza za ka sami kaza wance ya ce ba haka za ka yi ba kaza za ka kullum mai wannan harkar ba cikin kwanciyar hankali to haka nan annabi yusuf yake gaya ma waɗannan don ya jawo hankalinsu su zan allah kaɗai za su bauta ma ya ce mata abu duni min dunihi illa a sama an tumuha. an a aba uku ababen da kuke bauta ma ba allah ba ba komai bane face wasu sunaye ne da ku kuka ambace su da kanku da ku da mahaifanku duk wani abin bauta za ka ga raɗa masa suna ana bauta masa ana masa tsabi, an raɗa mai suna wannan abin bautan Allah ba shi ya yi shi a matsayin cewa ya halitta shi don a bauta mai ba balle ha a sa masa sunan shi abin bauta ne ilah ne yasa ya ce ababen da duk kuke bauta ma ɗin nan ba komai ba ne face wasu sunaye ne da kuka raɗa masu da ku da mahaifanku sai ce ma'an zalallahu biha min Allah bai saukar da wata hujja ta bauta ma ababen da kuke bauta mu cewa da hujja ba domin hujja ita ce wannan za ka bauta ma tana da hujjar shi ya halicce ka haka ne tana da hujjar iskan nan da kake shaƙa tashi ce ƙasan nan da kake takawa ta ce saman nan da taimaka maka inuwa tashi ce duk ababen da suke na Allah ne ashe shi ne hujja karar shi za a bauta ma amma duk wani abin bauta da ka ɗauko aljani ne wani gunki ne wani mutum kowa yake bauta mai ma an Allah biha min sultan ba wata hujja da Allah ya saukar na abauta masa inal hukumu illa lillah hukunci ga Allah yake shi ke hukunta duk abin da ya so sadda ya so a lokacin da ya so saboda haka amara Allah ta budu illa iya ya yi umarni ku da kuke gabana wannan samari da ma sauran 'yan kurkuku da ma al'umma duniya gaba ɗaya Allah ya hukunta kada abota ma kowa sai shi sa aka ce cikin abin da sura take karantawa a ƙida ana karantar da tauhidi wannan magana a annabi Yusuf kenan ga 'yan kurkuku yace zalika dinul qayyim wannan shine tsayen addini wanda muke cewa injinas siratal mustaqima kullun a cikin fatiha ka shiryar da mu hanyar nan mai kakkiya ta addinin nan wanda annabi ya zo da shi addinin musulunci addinin da Allah ya da shi sai Allah ya ce walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafi yawa yawan mutane fa ba sa sani zai muka karanta aya cewa walakin aksaran nasi la yashkurun yau kuma wannan ayar walakin aksaran nasi la yalamu duk abu guda ne ba sa godiya game da ni'imar da Allah ya yi mana ga manzo an aiko mana ga Qur'ani an saukan mana ga hankali an bamu ba sa godiya da Allah shi kare su bauta mai haka nan mafi yawan mutane ba sa godiya game da arzikin da Allah ya yi musu na cewa musulunci da aka aiko masu ta hannun manzo ƙur'ani da aka saukar masu ta hannun manzo hankali da aka ba su zama dabobi ba mafi yawan mutane ba sa godiya ibn kasir ya ce ai abin da ake nufi aksaruhum mushriku mafi yawan mutane mushrikai ne kamar da wata Allah ke cewa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'mini a can tura a to aya ta uku nan gaba za mu tarar Allah ke cewa mafi yawan mutane ba fa za su imani ba ko da ku kayi kwaɗayin haka shi yasa za ku ga population ɗin duniya mafi yawan su kafirai ne na sha faɗa mana yawan mutanen rasha majoratin su kafirai ne yawan mutanen china majoratin su kafirai ne india haka nan ka tafi europe ɗin su ma kan su ma afirkan ka zo ka ga yadda ake fama mu ne musulmi mu ne a najeriya allah ya zarta mu da yawa Allah mun gode ma kwanan nan Allah ya daɗa bayyana yawan mu musulmi a kanan Najeriya yayin da wasu abokan zaman mu suke cewa 50-50 muke su rabi mu rabi haka suke rubuta suke turawa a kafafe na duniya na yatsa labarai sai gashi ta bayyana a aikace ashe mu ne 80% a imana ƙura'an mu ta rabu gida uku amma duk da haka muka iya cin wato zaɓe tare da su dukkan ƙuri'unsu tun sun tattaluri guda amma ba su iya cin zaɓe ba a shekaga mu ne majority Allah mun gode sai dai kar mu zama in tsiya wato da yawa ba ta shara mu zama cewa yawan namu mai amfani mu dawo mu riƙe Allah mu riƙe manzo mu riƙe ƙur'ani mu san addinin mu mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin kiɗa da wannan ne yawan mu zai amfane mu in ba haka ba sai a ɗaiɗaita mu wancan yawan nasu sai ya ƙanƙanta su sai su ga suna cutar da mu wannan dai abin da ake yabo yawa yawa mutane ba sa gode ma Allah yawa yawan mutane ba sa sanin nimar da Allah ya masu shi yasa wani sahabi magabata suke addu'a Allah ka sa mu cikin yan kaɗan Allah ka sa mu cikin yan kaɗan wato muminai na wanda suka san Allah suke bin manzo

قضي الأمر الذي فيه تستفتيان نعم ya ci gaba da ba su amsar mafarkin su yace ya sashi bayin sijini ya ku abokan zamana na kurkuku amma ahadukuma amma ɗaya daga cikin ku fa yasqi rabbahu khamra zai ci gaba da shayar da mai gidansa giya wa amma al-akharu wa yuslabu shi ko ɗayan daga cikin ku bai ayyana ce kaiwa na kaiwa na ba saboda me iya zance da basira da fasaha na irin wannan bayanin da wannan wani sai ya ce wa ammal akharu shi ko ɗayan fari sulabu za a tsire shi ne ba ta kula ɗairu min ra'asihi sannan tsuntsaye su rika caccaka daga kansa naman kansa wato ƙudiyar amurin labi fihi tattafiyan an hukunta al'amari wanda kuke tafatawa a kansa wanda kuke neman amsarsa an riga an hukunta abin da zai faru kenan mana Allah ya riga ya hukunta haka al'amarin zai kasance wannan shine kun ga amsar bata wuce su kira ɗaya ba tun da suka tambaye ya san amsar amma sai ya ɗauko bayani ya ta musu na tauhidi na aƙida na ɗora su kan hanyar gaskiya wanda abin da ya masu bayani ya fi amsar wannan bayani wato muhimmanci wannan shi ne malamai ke cewa duk da ka sami dama na ka isar da saƙo to kar ka bari wannan damar ta kuce sai duk ka sami wani opportunity to maza maza ci gajiyarsa kar ka bari ya wuce haka annabi yusuf ya a cikin kurkuku ga waɗannan samari ya ce ya ku abokan zamana na kurkuku ɗaya daga cikin ku dai zai koma ya ci gaba da aikin da yake an ce dama waɗannan samari guda biyu laifi suka yi san masu mulki daga cikin damuwarsu shine masu ba su abinci da abin sha masu mulki suna jin tsorowa zai ba su abinci kar ya sa masu guba kar ya sa masu sammu kar ya sa masu fonin kada a sa guba saboda mai mulki kullum yana tsoro ko da wani da ke son kujerar to shi yasa sai ya zama cewa ɗaya dama shi ke ba sarki jiya ɗaya kuma shi ke dafa masa abinci da sauran al'amura kamar da muka ji tambayar can da ya yi ni na yi mafarki na ɗauke da gurasa amma tsuntsaye na ci a kaina tana kaina suna ci to sai ya ce wato ɗaya daga cikinku zai ci gaba da wato shayar da giyan nan ma'ana za a fitar da shi daga kurkuku kenan za a yi mai hukunci na shi bai da laifi ya koma ya ci gaba da aikinsa shi ko ɗayan za a yi mai hukunci na kisa na tsirewa za a tsire shi wato har naman shi zagonye tsaye su zo suna ci wannan kan naman kwakwalwarsa shi ɗayan abin da za a yi masa kenan amma annabi yusuf bai ce kai wancan kai ne kaza kai wancan kai ne ba kuna ganewa da kyau haka ya faɗi kawai ce ɗaya ne ga abin da zai samai sai kuma ga abin da zai samai kuma an riga an hukunta hakan abin da zai faru kenan wannan ita ce amsa tambayar ku me Allah ya ce na'am wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhuma sai annabi yusuf ya gaya ma wannan da ya tabbatar zai kubuta zai sami tsira daga cikinsu wato zai fita daga kurkuku yace ce uzkurnin inda rabbika ka ambatan ka tuna ma mai gidanka a wurin mai gidanka in ka je to ka tuna masa ne an tsare ni a kurkuku ai bincike da haƙƙi ko ba haƙƙi fa an sahu shaytanu zikra rabbi da ya fita ya koma aka sakai ya koma wurin mai gidansa sai shaytan ya mantar da shi an bata masa wato magana annabi Yusuf ya gaya ma mai gidansa ga abin da wani can an tsare shi ai bincike kan al'amarinsa sai shaytan ya mantar da shi falabisa fi sijini bil asinin annabi Yusuf ya zauna cikin kurkukun tsawon lokaci tsawon wasu shekaru malaman tafsiri sun ta bayani wasu ka ce shekara bakwai wasu ka ce a shekara goma sha wannan in muka duba a ya faɗa masa a gabansa malaman tafsiri suka ce a'a ya ja shi gefe guda domin babu daɗi ya wancan ya fahimci shi ne za a kashe ɗin nan take ya ja shi waje ɗaya ya kwankwasa mai cewa to in ka je ka gaya mu mai gidanka ga na a kurkuku an tsare ni a yi bincike kan dalilin tsare ni inda laifi to a yi man hukuncin laifin in babu kuma a fitar da ni in ka je ka ambata masa wannan ya gaya masa wannan shi ne sai ko shaidan ya mantar da shi malamai suka ce dama yana daga cikin makida ta shaidan wato hana aikin alheri kaga annabi yusuf in aka faɗa ma sarki zai sa a bincika a fitar da shi to sai ɗan ya mantar da wannan wanda ya sami fita ɗin bai faɗi ba ya manta sai nan gaba abin da za mu ji wani dalili da ya zo wanda Allah ya hukunta hakan wanda zai daɗa zama alkhairi ga shi Yusuf alaihi salam kun gane da kyau bai tuna ba balle ya faɗi dalilin haka annabi Yusuf ya wannan shekaru a cikin kurkuku na'am ya Allah yake وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام نعم الله ملك كيتي وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عذاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات wato annabi yusuf yana can kurkuku an manta da shi wanda ya aika ya manta kwatsam sai ga wani dalili na ya fito cikin izza da ƙasaita da ɗaukaka da mutunci wancan sarki shi ma sai mafarki da ya mafarki ya tattara 'yan fadarsa da bokayensa da wanda yake gani su ne malamansa ya nemi fatawan mafarkin da ya yi a yi masa fassararsa a ba shi bayanin me ma'anar mafarkin da yi duk aka rasa shine Allah ya ko mana labarin wa qala al maliku sarki yace inni ara sab'a baqaratin lalle ni na gani a mafarki wasu shanu guda bakwai timanin kosassu turkaku ya kulhun sab'un ijahun wasu shanun guda bakwai kanjamammu ramammu suna cin waɗancan kosassun guda bakwai na gani a mafarki wannan wa sab'a sumbulatin kudurin har wa yau dai a mafarki na an nuna man wato wasu zangarnu wato kwarra guda bakwai wa ji satin da wasu kuma wato su kuma busassu na daban guda bakwai su ma kun gane mafarkin shanu mu guda bakwai kosassu da kuma guda bakwai kanjamammu amma kanjamammun suna cinye waɗancan ƙosassun guda bakwai nan kuma ya daban-daban guda bakwai kwarra sannan can kuma wasu busassu su kuma guda bakwai wannan shine mafarkin da ya gani ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku ɗan fada ya ku makusanta na da malamai na abtuni fi ruɓiyaya ku bani labarin mafarkin nan nawa in kuntum lirru'ya taburun in kun kasance ku masana mafarki ne kun san fassara mafarki to ku fassara man shi kuna fahimta duk an tara kamar da lokacin da fir'auna ya tattaro 'yan sihiri gaba daya za a zo a kunyata musa alaihi salam sai da aka kasan ba abu mara daɗi wanda kake su ka dogara da su su kake jin sun isa a wurinka su kake jin za su fidda kai kunya sai kuma ka zo ka kunyanta a gaban ai ba abu mara daɗi irin wannan gara ka kunyanta gaban wanda dama ba a damu da kai ba amma wanda su ne manyan gari kuma a tattaro su kuma ka kunyanta gaban su ba cin mutunci irin wannan to haka ake ma annabi Musa shi ma wannan sarki haka ta faru ya gama tattaro duk wanda yake jin sun san fassara mafarki suna takama da bokanci da sauransu amma ya ce ku bani labarin mafarkin nan nawa in kun kasance kun san fassarar mafarki ƙalu sai suka ce a ahlami kai wannan mafarki naka wato ainihin suki burutsu ne irin na mafarki da akan yi a bacci wasu akwai mafarkin da za ka ka tashi ba kama san me ka faɗi ba ba ka san me kai ba kawai suka ce tayar wannan mafarkin ne kai sarki wa ma nahnu bi tawil al-ahlam bi alimin mu ba kasance masana wato fassaran mafarki irin wannan na suci burutsu ba wanda bai da kai bai da gindi mu ba mu san fassarar shi ba wa qala na naja Huma nan zaka karanta ko wa qala allazi naja huma wa أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون وسبع يأكلون سبع عجاف وسبع سنين وأخرى وأخرى يا يابسات لعلي أرجع إلى النار لعلهم يعلمون ya tambaye su ba amsa wa ƙalar labi na jamin huma wannan da ya tsira daga cikinsu wancan yaron sarki ke nan mai ba su giya sai kala sai ya ce wato waddakara ba da umma ya tuna bayan tsawon lokaci sai ya tuna kwatsam sai wancan abu da annabi yusuf ya gaya mai in zo ya faɗi A jin sai ya faɗo masa sai ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi ni zan ba ku labarin fassarar wannan mafarki farisiluni amma ku aika ni inda za ni in samu labarin ana sarki kai man izini in tafi ni na san inda za in samu amsar in zo in gaya maka ya kai sarki yusufu ayyuhas Shi kenan sarki ya ba su dama zai ka samo labari sai ya taho kurkuku sai ya zo ya sami annabi yusuf ya ce yusufu ayyuhas siddiku ya kai yusufu ya kai mai gaskiya ya wanda ka siffanta da siffa ta gaskiya na fi sab'i bakaratin timani ba mun fassara yi mana bayani dangane da wani mafarki da aka yi na cewa shanu guda bakwai ƙosansu ya kula hunna sab'un ijahun ƙanjamammu ramammu guda bakwai suna cin su wa sab'i sumbulatin hudurin da kuma zangarnu guda bakwai farra wa ukara ya bisatin da kuma busassu guda bakwai ba mu labarin su la'alle arju ilan nasi ta yiwu in na sami amsa in koma zuwa ga mutane wanda suka aiko ni sarki da jama'a sake nan la'allahu ya lamu wannan zai sa in gaya masa su ma su san amsar abin da ka bani amsa wani abincin magana ka kaga annabi yusuf ya sami ɗaukaka ko bai samu ba wanda da yake neman hanya sai ga shi kuma wani abu da Allah ya ɗaukaka shi da shi za a zo nema wurinsa ko mai neman shi ne sarki na ƙololuwa kuna ganewa kuma duk an rasa amsa sai shi ya san amsa saboda haka wannan da ya fito ya ce aika shi shi ya je ya samo amsa aka aika ya je kuwa saboda haka me ya ce ka karanta قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حسدتم فذروه في سنبله فذروه في قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سمع امتداد يأكلن ما قدمتم لهم يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعقلون نعم to ga amsa nan ya bashi amsa ba tare da samun sharaɗi ba ba zan ba da amsa ba sai in za a cike da ni ya ce bai tuhumai ba me yasa na aike ka kaje manta ba ka faɗi ba ba ba annabin Allah mai kyauta babu ruwan shi da abin da aka yi mai wannan ya wuce kawai nan take ce kala ya ce ta zara una saba a sinina da abar za ku yi shuka tsawon shekaru bakwai a jere fama hasattuhum wato fama hasattum abin da kuka girba fazaruhu fi sumbuli ku kyale shi a cikin zangarniyarsa illa qalilan mimma takulun sai kaɗan na wanda za ku ci thumma ya'ti min ba'di zalika sab'un don bayan nan wasu shekaru bakwai za su zo masu tsanani na fari kenan ya akunna ma qaddamtum lahunna wanda za su cinye abin da kuka gabatar na wancan shekaru bakwai wanda kuka rika ajewa cikin zangarniya ba ku ci to shekaru bakwai za a yi fari ba abinci su za ku samu kuke ci illa qalilan mimma tusinun sai kaɗan wanda kuke ɗan ajewa wanda kuke wato ajewa saboda irin shuka ta gaba sun ma ya ake min ba a zalika hamun bayan nan sai wata shekara kuma ta zo wato fihi ghasun nas a cikinta za a yi tama mutane ruwa wa fihi yasirun a cikinta za su yi ta tatsar ababen tatsa wanda ruwa ke samar da su wannan ita ce a dunkule fassarar da ya ba su fassarar wancan mafarki na sarki ya gaya ma ɗan aike a je a gaya ma sarki a gaya ma mai wannan mafarkin ga amsar ga fassarar mafarkinsa kala yake sam sab'a sinina da aban za ku shekara bakwai wato cikin ruwa cikin amfanin gona duk shekara za ku shuka ku girbe amfani zai kyau a jere ba matsala ana ruwa amfani na samu wata nabi yusuf ya faɗi matsala kuma ya faɗi mafitar matsala wanda haka ya kamata kullum in aka ce ga problem sun sai ce ga solution ba kawai ya ta faɗin matsala ba matsala matsala matsala to yana mafita kullum an ce ga matsala to a faɗa mutane mai ce mafita daga wannan matsala ta nabi yusuf haka ya ba da amsa ya ce ai abin da zai faru za a sami shekaru bakwai ne a jere ana noma kuma ana samun noma kaga wannan ya masu bayani ko shi ne waɗance fassara shanu ƙosassu sannan sai ya ce mafita fa ma hasassun abinda kuka girbe na amfanin na wannan shekarun fazruhu fi sumbuli ku basta a cikin zangarniyarsa mun san kayan amfanin gona ko gero dawa masara kowane yana cikin abinsa wannan zangarniyar aka aje shi baya lalata ƙwari ba sa ci in ba ta ci to sai ya ce ga yadda za ku nan ku aje shi sai kaɗan daga ciki illa ƙalilan mimma takulun sai kaɗan wanda za ku riƙa sissikewa wanda za ku riƙa ci amma saura ku aje kar ku ci kar ku wato albazaranci da shi kuna ganewa kaga ya faɗa masu matsala kuma ya gaya musu mafita shekaru bakwai da za ku da amfani to karfa ya almubazaranci kamar yadda ake samu ko kafa ta sami arziki mai ya samu ainihin shi kenan kuma sai a je a yi ta almubazaranci da dukiya ba za a yi tebin ba ba a san me zai faru gaba ba man zai kare a ungon ne zai kare in wani waye ne sai ka zama babu to shi ce a'a abinda kuka noma kuka girbe ku cikin abin da za ku cike amfani da shi Tora kuma ku aje haka ya gaya masu sun maye a min ba da zalika ushidadun shidadun sabon shidadun sannan wasu shekaru bakwai masu tsanani na fari za su zo wanda za a rasa ruwa in kun yi shuka amfanin gona ba zai samu ba ta shi aka fassara da shanu kanjamammu kenan wannan za su koma su rika cinye ƙursancin wushi ne ce a kunna ma qaddamtum lahunna to za ku rika cin abin da kuka gabatar wannan shekarun sai a koma su to sai a koma ma ajiya abin da aka tanada aka aje sai a ci zaruwa kuma ana ci tsawon shekara bakwai kun gane illa qalilan mimma tusinuna sai kaɗan wanda za ku ɗan rika ajewa saboda iri wanda za ku rika shukawa ka san manomi mai dabara shine tun kaka yake zaɓa iri ba ya zo ya gaba ɗaya girbe ya je ya sayar sai kuma bazara ta ya tafi na so iri ba ya je ya so mara kyau ya je ya so lalatacce wannan ba manomi ba ne wanda ya iya noma tun kaka yake zaɓa iri mai kyau a adana a sa masa magani to haka ya ce sai ɗan abin da kuke ajiyewa na iri kenan wannan kaga fassarar shanu ƙosassu da shanu ramamu kenan sannan yake sun maye a kimin ba da zalika amun fihi ghasun sannan wata shekara za ta zo ma mutane ita kuma za a riƙa musu ruwan sama ita ce fassara mai kenan ita ce zangarniya guda bakwai fara za a yi ta ruwan sama za a sami amfanin gona za a murmure kenan har ya zama wato fihi su nas a ci za a kama mutane ruwan sama wa fihi asirun a ci za su ta tatsar abin tatsa ma'ana za a sami inabi a rika tatsa za a sami zaitun shi ma a rika tatsan mansa za a sami rake a rika fitar da zaƙinsa ana siga ana sauransu duk wannan ruwa ne ke samar da shi in babu ba za a samu ba kinan shine fassarar wato ainihin zangarnu guda bakwai fara da kuma wasu busassu kenan ko kaga wannan amsar da ya bayar kenan wanda shi wato wannan ɗan aike ya koma zuwa ga sarki dan ya ba shi labarin abinda ya samo daga yusuf alaihi salam malaman tafsiri suka ce annabi yusuf babba kan babba da ka zo wurin wurinsa kaga a lokacin da sai ya ce to ba fa zai ba da amsa ba sai da sharaɗin zama a fitar da shi daga kurkuku da ne an zo an aje shi ba laifi sannan shi wanda ya zo ɗinnan shi ne wanda ya kayan manta da shi da sai ya tuhumar me yasa ka manta da ni amma annabi su ya san mantuwa hali ne na ɗan adam kuma shaitan yakan mantar da mutum bai tambaye ba bai tuhumai ba kuna ganewa da kyau bai tsaya yake sai da sharaɗi kawai ya amsa ya kawo amsa ya bashi ya gaya masa amsa shi kuma ya koma da farin ciki wa qala al-malik tuni bi wa qala al-malik tuni bi na'am falamma ja'ahu rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatin ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي wani aiki na manya kenan wa qala maliku tuni bi wancan da yake da ya dawo ya ba shi labari sarki ya gamsu ya ji daɗi ga amsa ya samu sai sarki ya ce ku zo ku zo man da shi ba kurkuku yake ba yanzu a kawo man shi kawai yanzu maganan ma sai an je an hukunci an waye ji ta ƙari kawai a je a kawo man shi walamma ja'ahu rasulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walamma ja'ahu rasulu yayin da dan aike yazo wato ma wato ainihin annabi yusuf kenan an aiken sarki ya je wurin annabi yusuf dan ya gaya mai sarki ya ce ka zo mu tafi wurinsa ƙala sai ce irje ila rabbika koma wurin mai gidanka kai ɗan aiki fas'alhu ma balun niswati lati qatana aydihunna ka tambaye shi me ne halin da matan nan da suka yanke hannayensu wani hali suke ciki sun tuba sun gane kuskuren su inna rabbi bi kaidihin alim lalle ubangiji na game da kaidin su shi masani ne makitin da suka kulla za su cutar da ni shi Allah ya sani to da haka ba zan fita ba ba zan zo ba sai an je an tambayi sarki ya je ya tambaye su sun yadda kuskure suka yi muna ji da kyau kaga magana babbar ce yana kurkuku tsare tsawon shekaru wanda inda kai ne da an ce ƙala ta karanta ko? na إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاس لله ما علمنا عليه من سوء نعم قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين نعم. ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين نعم وما أبرئ نفسي نعم. النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم نعم to ka aike ya dawo ya gaya ma sarki na same kuma ya amsa amma ya saka shari'i ba zai fito ba ba zai amsa kira ba sai an zo an tambaye matan nan da suka yi masa shari suka yi masa kaidi sai an tambaye su sun tuba shi ne ya zo ya gaya ma sarki sarki ya tara mata ƙala ya ce ma ka dubu kunna ku mata yanzu me labarin ku wani hali kuke ciki izura wa tunna yusufa an nafsi lokacin da kuka nemi yusuf wato da lalata kuka nemi cewa sai abin da bai dace ba ƙulna hasha lillah gaba ɗaya suka ce hasha lillah ƙarfi ya tabbata ga Allah ma alimna alaihi min su'in mu ba mu san wani mummunan abu ba tattare da shi alatin ra'atul azizi sai matar sarki ta ce al'ana hasasal haƙƙo yanzu fa gaskiya ta bayyana ana tuhu an nafsi ni ke na neme shi da kaina ni na neme shi da ya abin da na so yayi wa innahu mina sadiqin lallai shi yana cikin masu gaskiya eh shi mai gaskiya ne kuma yana tare da gaskiya ni na neme shi zalika li alama anni lam akunhu bil ghaibi wannan nayi wannan ne domin ya san wato ban ha'ince shi ba wato a ɓoye sadda abin da na faɗin nan wato ba daidai ba ne magana gaskiya ni na neme shi wa annan Allah la ya haɗi kai da kuma lallai Allah baya shiryar da makircin masu ha'inci dai da za su kulla sai Allah ya warware shi kuma ubaru nafsi ba na barantar da kaina innan nafsa la amaratun biso lallai rai mai umarci mai mayin umarnin mai ita ne da mummunan abu illa ma rahima rabbi sai wanda ubangiji na yi bi ɗansa inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne ko mai jin kai to wannan maganar cewa annabi yusuf irin matsayinsa hadisi ya inganta hadisin wato abu huraira Allah ya kara masa yarda hadisin da ya zo cikin sahihaini bukhari da muslim annabi ke cewa na wato yake cewa a nahanu a haƙƙo bi shakkin min ibrahim إذ قال رب أرني كيف تهوي الموتى الآية ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لا أجبت الدائي harshen magana shine muhallin shahid wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa karshen shi zamu karanta domin shi ya shafi wannan karatun namu annabi ke cewa laula bistu fi sijini malabi sa yusuf da ni na zauna a cikin kurkuku irin zaman da yusuf ya yi alaihi salam la'ajabtu da iya da na amsa ma mai kira ne. ba ku gane ba annabi ne ke faɗi wannan maganar yana so nuna mana irin haƙuri na annabi yusuf da irin juriyar shi da ƙoƙarin nisantar abinda aka jingina masa so yake sai an kuɓtar da shi annabi ya ce shi da shi ne tun da ya san dama shari'a kai mai ɗan aiken nan na zuwa da ya ce na'am kawai zai fi sai amma shi amma annabi yusuf yana sai nuna mana irin girma kenan na annabi yusuf wato da irin mutunci na shi kenan haka wata ruwayar ita ma yake laukunta ana la qara'atul ijabata wa ma wama btaghaytul uzra da ni ne wato ainihin da na amsa da na gaggawa zuwa amsa kira da ban nemi wani uzuri ba to kaga wato annabi yusuf ba karamin mutum bane wai ya sa ake kiran shi babba ɗan babba ɗan babba ɗan babba wannan yana nuna mana irin abin da annabi yusuf ya samu wato na ɗaukaka daga nan wato wannan mata da waɗannan mata ta ya zo tara su gaba ɗaya ta ga a nan sai zai ƙara nuna ɗaukaka na yusuf alaihi salam da haka kawai aka fito da shi ba a yi wannan ba darajar shi za ta bayyana kama annabi musa da haka aka zo aka taralliya ba manyan mutane ranar sallah da waye ana ba za a gane ɗaukakarsa ba to haka shi ma yadda aka tara matan nan manya matan manya aka tambaye su ya me za ku ce sai matan nan suka ce a'a a billahi su ban san wani abu tare da shi mummunan abu sannan ita matar ta fito kai tsaye ta faɗi gaskiya laifi za ta ne kaga wannan yana nuna mana wato ainihin ni'ima da annabi yusuf ya ma wato Allah ya ma annabi yusuf wannan ni'ima kenan tabarrantar da shi da kuma su wannan da ke laifin su nuna su ne masu laifi din yasa malamai dangane da kisa annabi yusuf sun fitar da fa'idoji da yawan gaske in muka duba tun daga karatun mu na jiya ana suka mutum kurkuku ba don ya laifi ba wani lokaci kamar yadda aka saka annabi biyu yasa ake so masu mulki rika bibiyan kurkuku suna bibiyan abin da aka yanke ma 'yan kurkuku na hukunci lokaci bayan lokaci wanda aka tabbatar an tsare su da laifin da ba laifi ba ko kuma an yanke hukuncin bisa kuskure to a fitar da shi a yi masu afuwa sannan har wa yau ya kamata ga mai wa'azi mai da'awa kullum ya ci gajiyar dama in ya samu wajen isar da saƙo kar ya yadda ya bar wannan dama bai isar da ita ba kamar yadda annabi yusuf muka karanta har wayo mai wa'azi ana so ya kaddamar da muqaddima wasu za ta sa a fahimtai a karɓai kafin ya faɗa abin da zai faɗi kamar yadda annabi yusuf sai da ya bayanin kansa ya baro wasu mutane da suke bauta ma wani ba Allah ba sannan kuma shi yana tare da aƙidar nan ta annabi ibrahim aqida iyayensa da kakanninsa to kai ma yana da kyau ka je inda ba san ka ba kai bayanin kanka kinan taqdimi qaddamar da wato muqaddima a inda yake da buƙatar hakan babu laifi kuna ganewa da kyau sannan yana da kyau mu gane wajen bin aƙidar annabi Ibrahim wacce ita ce aƙidar nan ta tauhidi na bauta ma Allah shi kadai kamar da annabi bara annabi Yusuf yace shi ma aqida sa kenan bauta ma Allah shi kadai da nisan ta shirka har wa yau mun samu cikin ayoyin nan da muka karanta ya wajaba ga malami cewa ya karantar da mutane abin da Allah ya sanar da shi kare rowa kare ce sai an mai kaza an mai kaza amma gashi da aka zo neman fassara mafarki sun su waɗancan matasan wa'azi ya masu bai ce sai sun biya shi bai ba su fassara haka nan sarki da aiko shi ma haka ya sanar da su to duk mai ilimi ya sani baiwa ce ni'ima Allah ya masa wajibi ya sanar da ilimin domin gode ma Allah ba tare da suka wani sharadi ba haka nan wato ainihin ba da abin da ake gada a wurin iyaye ne ake cewa ba mai kyau ba akwai abu mai kyau kamar da annabi Ibrahim annabi Yusuf ya gaji ababen da ya gada wurin babansa yaƙo da kakansa ishaqa da kuma kakansa na sama can annabi ibrahim wani lokacin iyaye suna gadar da abubuwa marasa kyau wanda za ka gaya su ce sun makalkale mu abin inna wajadana alaihi aba ana wannan ba shi ba yin abin da iyayensu akai mara kyau ne sai ka tattara ka bar shi mai da annabi ibrahim ya bar abin da iyayensa suka kai na bautar gumaka wannan haka ya kamata kai ma amma in iyayenka na kan daidai to ka gaji abin da suke yasa iyaye ake so su rika koya ma yansa yake alheri yau tafiyar da muke ta sunna kamata yayanka ka jawo su zuwa masallaci lokacin ciyar wannan ka koya musu ciyarwa lokacin ba da sadaka ka ba su su kai ka rika nuna masu tore da ba su musu ɗora sai kuma yake ta samun ladan amma ba ka nuna masu ba ka gadon masu da alkhairi ba na da ka mutu shi nan gida sai komai ya tsaya na alkhairi Allah ya tsare mu har wa yau mun kwakulo cikin ayoyin cewa ya kamata wato ainihin ga malami sanda aka yi masa fatawa to in ya ga abubuwa da zai bayani masu amfani ga wanda zai mafatawa sun fi to ya fara faɗa mu mai fatawar kafin ya ba shi amsarsa an zo za a yi ma fatawa sai ma fatawar ka ga amsar ba ita ce muhimmiya ba to sai kai amfani da dama ka gaya ma wannan mai fatawa abin da zai amfane kuna gane ba ana samu haka ba yanzu yanzu mutum ya zo wurin ka da guraye da su kambu yana zuwa wurin boka yana waye amma yana maka fatawa akan yanzu irin matsalolin da ake ciki ya ba shi kuɗi hannu cash za a ba shi eh? a banki zai ba da dubu ɗari amma kuɗi hannu za a ba shi dubu tamanin ko ya yi wannan harkar sai ka za ka ba shi amsa ya tashi ya tafi ko mai ma a jita kun a'a yanzu ga ma ai na ji ma kana zuwa wurin yan bobi ko na ji kana su giya suwa duk wannan sai ka taɓo kai mai wa'azi sannan ya ka gangaro kan tambayar shi ta yanzu wannan harkar ta riba kaga ita aiki ne na haramun ne ba halatta yi ba wancan ko zuwa wurin yan bori da har harkar dogaro da wani ba Allah ba kage shirka ce to haka ya kamata malami sannan ayoyin da mun fahimci irin tsintsar bautar Allah ga Annabi Yusuf lokacin da yake cikin rauni amma yana cikin bauta lokacin da yake a kurkuku a tsare amma a wannan lokacin yan kurkuku sun fahimta shi banda Allah ba wanda yake bauta ma sannan har wa yau fassarar mafarki ba a yin ta sai idan wanda ya cancanta yi ta ba kowa yake fassara mafarki ba fassara mafarki sai da dalilai na iya fassara ba kowa za ka tunkara ka ce fassara mafarki ba kai ma ba kowa zai zo ka ce za ka yi fassara ba kana iya cewa ba ka sani ba sai kana da hujjar yin haka sannan shaidan ya kamantar da mutane ababa na alkhairi wannan halayya ce ta shaidan sannan ya kamata kullum wato ainihin ya zama cewa bukata in ta taso ta abin da ake da bukata to yayin da ka isar da bukatar to kuma ka ƙara wani ƙari wanda ake ganin ya zai isa na ga kamar nuna man lokaci ko to ya cika ko to sai mu tsaya nan sauran bayanan na annabi yusuf gobe sai mu ƙara da insha Allah abin da mu karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abin da kuma muka kuskure Allah ya gafarta Allah ya mana wato ya ba mu alkhairin da ake samu a wannan wata dacewa na gafara da rahama da jin kai da yantawa da dukkan ababa da ake a samu lada Allah ya ba mu ikon aikata su Allah kuma ya zarta mu da ladan wannan karatu da muke Allah ya sa ya zama wasila mu zuwa ga aljanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين